tun da misalin karfe takwas na safiyar jiya juma'a lauyoyin masu shigar da kara da na kariya suka bayyana a kotun domin sauraron irin hukuncin da alkalan suka yi matsaya a kai wanda kuma bata sake zani ba da wanda kotun sauraron karakin zaɓe a goci ta yanke sabida haka sai kotun ɗauka karar ta watsi da buƙatar ɗan takarar apc sadiq Babu abubakar ya shigar sabili da babu wani kwakwaran hujja balle madogara a jawabinsa na bayyana godiya wa Allah dangane da nasarar da yi a karo na biyu zaɓaɓɓen gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad kauran Bauchi ya miƙa hannun gayyata wa sauran 'yan siyasar jihar Bauchi domin su zo a tafi tare don ciyar da jihar gaba ya yi fatan alkhairi da karon arziki wa jihar Bauchi da kuma roƙon Allah ya kare ƙasarmu Najeriya. nan ne kuma sai magoya bayan jami'ar pdp da kuma mawaka suka shiga bayyana murnansu kamar haka to sai dai kuma na so in ji ta bakin 'ya'yan jam'iyyar apc sai suka ce suna nazarin hukuncin daga baya za su neme ni abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya